Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa Karma wanda baya ne ta da mu sannadi na arzikin mu ne uwa uwa Yayin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da nuna damuwa kan nau'in irin da ake ingantawa na GMO da kuma wanda ake jirkita masa halitta wato hybrid a watan disamba bara aka fitar da wani sabon irin masara da aka inganta mai suna telemes A cikin shirin na wannan makon, wakilar Madina Dauda ta tattauna mana da shugaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu, Farfesa Abdullahi Mustapha. wanda ya fara da ba da tarihin yadda ake inganta iraruwa. To shi iri da ake inganta shi ana inganta shi ta hanyoyi da dama musamman manoma waɗanda suka sani musamman za su ga yadda da ni cewar tun a wani lokaci da daɗewa da lokacin da ake noma mutane sukan yi dabara da hikima su zaɓi zangarniya mai ƙwari wadda take ah, mai ido gwara-gwara wadda suke tunanin cewar in sun ajiye ta sun shuka irin shi suke so. Ah, kuma har ya kasance aka zo ana ci gaba da wannan har eh, ma'aikatan kimiyya suka shiga suna yin abubuwan da suka yi na inganta shi wannan iri har aka zo ana kiran wasu iri da aka fito da su ake cewa hybrid wanda eh, su eh, kamar iri mai aure kenan su manoma sun san irin wannan har aka zo aka fitar da ah, in kika lura a da har masarar kanta za zaki ga masara da ake yi fara muka sani daga ƙarshe har muka zo muka san ja muka san kala kala ga dai to haka shi tarihin inganta iri yake har aka zo kuma manoma za su yarda da ni aka kawo iri wanda yake yi da muna da mai dogon zangarniya kuma har aka kawo 'yan gajeru su ma wannan inganta su aka yi har aka kawo kuma mai goyo da ana goyo guda ɗaya haka dai aka kawo mai goyo da yawa to duk wannan yana daga cikin matakai na inganta iri iri kuma wanda ya zo aka zo kan gabar da ake inganta iri wanda yake Um, yana jurewa fari kuma irin yana jurewa eh, tsutsotsi ko kwari da suke uh, taba shi idan ya zo nana ko in ya zo kosawa ta yadda idan an zo sare shi ba za a sami uh, asara ba kamar yadda su wannan kwari ko kuma tsutsotsi ko shi fari yake haifawa wani lokaci za ka ga farin ma yakan sami matsala irin ta cewar gaba ɗaya gonar ta kone ruwan bai isa ba to duk irin wannan shine matakai da ake bi ake kawo iri kala kala ka gansu yau an kawo wannan gobe an kawo wannan jiba an kawo wannan to shine inganta iri a takaice to wa'anne irin hatsi ne ake ingantawa To kowanne kin san ya danganta da bukatar al'umma ana duba bukatar al'umma bukatar al'umma kuma kin ga tunda abinci ake magana wanne ne zai kau da yunwa wanne ne zai kawo wa'annan sinadarai da ake bukata a jikin mutum wanne ne kuma mutane suka fi ci misali in kika dauki bangaren arewacin Najeriya zaki ga ana cin shinkafa ana cin masara ana cin gero ana cin dawa duk da cewar yanzu gero da dawan sun danyi kasa da bukatunsu amma shinkafa da masara su suka fi abin da ake amfani da su da su wake da waken soya da sauransu da gyada da sauransu a kudancin najeriya kuma za ki ga ana amfani da su rogo ne ana amfani da su misali doya da sauran irin waɗannan makamantan abincin da suke da su a bangara to kowane yanayi kowane guri da irin abin da suke amfani da shi to wannan shine abin da ake ɗauka a ga wanne ne jama'a suka fi amfani da shi domin a kawar da yunwa a yi amfani da shi a inganta domin mutane su same shi cikin yalwa cikin sauƙi kuma cikin arha. to ai kaga da mukan ci dawa sosai kafin sai gidan wane da wane ake cin shinkafa kuma ana samun ƙoshi ana samun lafiya me ya faru yanzu son dawa ya ragu ta shinkafa ta ɗarata. a'a to aikin san zamani ne kowa da nashi yanzu na tabbata lokacin da kika haifi yaran ki zaki ga a wancan lokacin ke kin ci dawa lafiya lawa amma da kin musu tuwon dawa yanzu zai ki ga suna tsalle suna cewa su ban san wannan ba za su ci ba ba ta da ɗanɗanon da suke so to wannan irin shi ne so shi yasa zaki ga in ka kai dawon ma kasuwa ba kowa bane zai zo ya auna ya je ya tuwo da ita in ka kai eh, shinkafa ko zaka ga an rubube in ka kai masara zaka ga an rubube to duk wannan shine dalili ba wai wani yana da alaka da inganta sun da aka yi to a'a yana da alaka da kamar yadda na gaya miki shi shirin da ake na kawar da yunwa ana yin shi ne da bukatar jama'a so bukatar jama'ar ce ta sa sun daina bukatar eh, eh, ita dawa ko gero an koma bukatar masara da shinkafa wannan bukata ce ba wai wani abu ne ya canza a'a bukatar jama'a ce ta canza amma shi ne zaki ga kuma yanzu duk zamani in ya zo zaki ga akwai abin da ake ingantawa inda an inganta masara da an inganta dawa da gero eh har yanzu suna nan a ingancen su kuma ana ci gaba da inganta su amma bukatar mutane ta fi raja akan masara ta fi raja akan wake ta fi raja akan irin su waken soya da sauransu kamar su shinkafa din da sauransu to wannan shine bukatar da yasa ake su kuma a inganta irin waɗannan ire-iren misali su waken su waken soya su masara su shinkafa a ina binciken ku ta kai wajen yadda iri ruwan suke amfani a jikin dan adam. To ba bincikenmu ba yana bincike ba ne akan cewar ga yadda yake bibiyar gina jikin dan adam a wannan akwai wata ma'aikata ko wasu ma'aikatu da suke yin wannan amma dai mun sani cewar shi bukatar dan adam na abinci wanda idan su wayannan ma'aikatun sun gaya mana cewar wayannan sinadarai da suke cikin abincin su za su inganta har mutane su samu samu su inganta ya inganta lafiyar su mukan yi wannan binciken mu ga cewar mun ƙara waɗannan sinadarai din a cikin kayan abincin da ake nomawa to amma yanayin wannan yana zuwa ne da bukata misali idan kika ɗauki ta shinkafa akwai guraren da yake suna da karancin vitamin a wata ko sinadarin vitamin a vitamin a yana da mahimmanci sosai domin yana ƙara gani da sauran wasu bukatu na jiki da suke bukatar shi to akwai gurare kamar su adamawa da kamar taraba da sauransu da aka bincike aka ga cewar suna bukatar wannan vitamin A din da yawa to wannan yanayin yakan sa a ce to a guri kaza ana bukatar kaza sai a je a yi bincike irin wannan domin a inganta irin ya zama e su sun samu wannan abin da suke bukata a yanayin yadda suke a yanayin gurin su yadda suke to bukatar jama'a ita take sa a yi bincike har a inganta wannan iri Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu, Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin ma Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Wamayi da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. shi ne ta da mu sanda na arziki